A ranar Litinin 18 ga watan Satumbar da muke ciki ne tsohon daraktan harkokin yada labaran kungiyar dattawan Arewa ya sanar da 'yan Najeriya a shafin sa na X cewa lokaci yayi da zai fito ya faɗawa wa al'umma cewa ya karbi mukamin mai baiwa mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shattima shawara akan siyasa lamarin da ya jawo kalmomin suka masu karfi inda wasu kalilan suka masa fatan alkhairi. Tun dai kungiyar dattijan ta nisanta kanta da mukamin da aka baiwa Dr. Baba Ahmed ta bakin daraktan daraktan gudanarwarta Alhaji Nastura Ashir Sharif inda ya ce ba wakilcin kungiyar ne ya je yi ba. To da farko ya kamata mutane bayani su fuskanci mecece kungiyar dattijan nan da arewa. Kungiya ce wacce take ta sa kai. Duk wanda ka gani a cikin kungiyar nan sha'awa ce ta kawo shi yana kallon kungiyar nan tana da wani abu na alheri da take dan taimakon ƙasa da al'umma ta arewacin Najeriya. A matsayinsa ne ɗan ƙasa yana da ikon ya shiga jam'iyya ya takara yana da ikon ya shiga gwamnati ya aiki yana da ikon ya ce bai so ya zo ya zauna ya aiki da kungiya ta to abin da nake so a nan tabbatar miki shine wannan abu da Dr. Hakim ya karba abu ne da ya bisa ra'ayinsa mun yi mitin ran asabar ta gabata a nan Abuja a nan Dr. Hakim ya fito ya gaya wa mambobin kungiya cewar gwamnatin tarayya ta bashi mukami kuma ya karba sakamakon yayi gana da dangi da yan uwansa sun amince ya je aiki da gwamnati so da haka zai ajiye mukamin kungiyar da farko ya gaya shi shugabanmu mu saboda akwai alaka ta zumunta tsakanin su kuma shi shugaban professor angwa da farko ya nuna masa cewa bai goyi bayan wannan al'amari kuma ya nuna masa wannan al'amari za ka yi abin da zai taɓa mutuncin kungiyar mu amma bisa aƙida ta ɗan adam da shekarunsa ya kai matsayin da zai iya ɗauka ma kansa hukuncin abin da ya dace so da haka abin da nake so a nan mutane su bukanta wannan abu da Dr. kim ya karɓa. ba kujera ce ta kungiyar dattijan arewacin Najeriya ba ba kuma wakilci kungiyar dattijan arewacin Najeriya ta tura shi ya mata a cikin gwamnatin tarayya ba. A wani bangare kuwa masani a sha'anin siyasa tattalin arziki kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Baba Yusuf ya ce karban mukamin da dakta ya yi ba wani sabon abu ba ne. Wannan abu da dokta ya yi na karban mukami ba sabo ba ne kuma a matsayinsa na ɗan ƙasa ne kundin tsarin mulki ya ba shi dama ya karɓi mukami. asali kuma ƙungiya sun ce ba su aka ba ba shi an ba shi ne a matsayinsa na dokta Hakim Babu Ahmed. Idan za mu iya tunawa shekara 2015 dokta Hakim Babu Ahmed yana cikin wannan dai ƙungiya ta da dattawan arewa da suka tsaya suka jajirje suka bawa shugaban kasa muhammadu buhari goyon baya ya samu mulki wanda a lokacin dr hakim yana darakta na harkokin yada labarai da hulɗa da jama'a da kuma gwagwarmaya daga baya zai karɓi mukami a ofishin shugaban majalisar datta senate president bukola saraki a matsayin chief of staff tafiya daga baya ba ta yiwu ba tsakanin su ya aje aiki suka rabu babban abin da yake mafi mahimmanci ni a gani na shine an gama siyasa an kafa gwamnati a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe a ga yadda za a ci da kasa gaba abu mafi mahimmanci shine aƙida da aka tsaya a kai na aiwa mutane aiki a tsaya a yi amma ba za mu ce ba za mu karɓi dama mu samu shiga gwamnati a aiki ba idan ba ya haka ba ba za a samu ci gaba ni a gani na kazalika dakta baba ahmed a baya ya kasance babban sakatare a lokuta daban-daban a fadar shugaban ƙasa lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya